Mr. Speaker. Mr. Speaker. Kuma za a yi cikin Majalisar is another sitting of this honorable house. All members, I hope you all serve with the board and proceeding of the previous sitting. Please, uh, let's go through it if there is any observation. سبحان ربك رب عما يصفون وسلام on the paper written by one uh, uh, barrister called Ibrahim Ibrahim Adi Abakar Anko, Which your name was featured on the paper. What do you want to say? Are you aware of the paper? Are you aware of this? Uh, but he have sent it to the house looking for CTC coffee of the uh, sitting which is held on 23rd and the 26th of last month. What do you want to say? ni honorable ibrahim garba ne mafi mahe ba da cikin wanda suka goyi baya a cikin kotu kuma ni na ina kalubalantar wanda suka rubuta wannan takarda domin in ja haƙƙi gare su kuma ban sani ba don haka ni zan ja haƙƙi a kai kotu bayan cikin ban san wanda ya rubuta sunana ba wanda suka rubuta nizan jahilci gare su assalamu alaikum okay thank you very much Yawon ana yin majalisa sunana honorable kabir mikael obibi na majalisa mai kultar maruta kudu ah, na mike tsaye ne domin baranta kai na. da ta san maci da aka turo jiya wannan gidan ne afirka na cewa mun yi ƙara a kan jagorancin wannan gida bisa wasu abubuwa da ake nema kansu ban sa an yi ba ba a yi da ni ba kuma ina bara ta kaina akan wannan kuma insha Allah zan bi mataki na shari'a domin in gano waye mun wannan aiki na saka sunana a cikin wannan takarda abu na biyu na miƙe tsaye ne nan mai girman jagoran wannan majalisa baranta na daga yau shidda ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu a kan wannan ƙungiya ta non-principal officers da ke gare mu cikin wannan gida a lokacin da aka ƙirƙiri wannan ƙungiya ni na fara ta amma tun da ta sauka bisa ajanda da aka bata to daga yau shidda ga watan uku ni honorable kabir mikael dan gulbi dan majalisa mai wakiltar a maro ta kudu amma wannan majalisa mai albarka na fita cikin wannan kungiya ba na cikin ta assalamu alaikum wa doka domin ganin cewa ba ya amfani da ni ba aka cutar da shugabancin wannan kaya ko gwamnatin ta zamfara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala mai girma shugaban wannan majalisa ya wani majalisa kamar yadda ku sani suna abu mahar kusa su da majalisa da mara da ta a na miƙe tsaye ne domin wato a yin barantar da kaina akan wata takarda da ke yawo da iso wannan gida mai albarka wato da cewa an shigar da ƙara akan ana neman ba'asin wani zama da ya gudana a wannan gida wanda babu da wata masani dai ba ne da wata masaniya a kan wannan zama sai ga shi kuma takardar ta zo dauke da sunana cewa muna kalubalanta wannan wato a wannan zaure namu mai albarka domin wasu dalilai wato wannan dai suna nawa ni ma dai haka na gan shi ba ne da wata masaniya a kan shi da haka ina shaida ma al'ummar da nake wakilta da kuma sauran al'ummar jihar Zamfara cewa babu sa kuma ban da cewa za a sa suna na ba cikin wannan tsari da ƙara wannan zaure namu. Bayan wannan kuma kamar yadda jihar Zamfara muka sani akwai wato turka-turka wadda ta taso kusan sati biyu da suka gabata akan wata ƙungiya wato wanda aka ce ma nan ba wato yan majalisu waɗanda ba masu shugabanci ba a cikin wannan gida a dangane da wannan turka-turka tabbas a muna cikin waɗanda aka shirya wannan tsari tun farko a bisa tafiya ta amana domin ganin ci gaban wannan jiha ta da al'ummar jihar Zamfara. Daga baya kuma a wasu masu wasu aƙidodi da manufofi a na fita da cikin wannan ƙungiya domin an saki layin dalilin da ya sa aka kafa ta don haka ba ni cikin wannan domin ta ku shaida a da fatan Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya mai ɗorewa ya ba mu ikon yi ma al'ummar da muke wakilta adalci da fatan Allah ya sa mu dace wasu alaikum testified and agreed that uh, our fellow brothers, the core members of this honorable house, were isolated themselves from the uh, uh group of non-principal officers. So with this, or on this regard, this honorable house is calling was a very, very strong voice that it will not tolerate any form of intimidation from any person or group of person or organization and as such any authority within it is power to protect it is uh, integrity so i think uh, it is good to know that uh, we are here to serve. We are not here for our own selfish interests or what we are going to get from the government. So I want to use this medium to call on my brothers, uh, my colleagues, to please and please let us concentrate on what brought us here so that uh, uh, the government will fulfill it is promise made by the people of this uh, their state, Zamfara state. Thank you all, uh, my brothers. We presented by Honorable Luano Marafa Ankanagambo and all the three assignments were referred to the Committee on Public Petition before the resolution of the House Committee, which was made after. Uh, let me call on Honorable Luwano Nogambo. Da speaker, Assalamu alaikum. Uh, sunana Honorable chairman house standing committee on public petition ah, na miƙe ne tsaye domin in nemi goyon baya da mai girma right honorable speaker da yan uwana yan majalisa don in gabatar da report na aikin da majalisa ta bamu akan petition guda uku da aka kawo mana na farko petition na magajin gari ruwan ruwa na biyu a kan uban ƙasar ruwan kore alhaji mande abdulkadir petition na uku shi ma a kan uban ƙasar birnin magaji sani kunu Uh, honorable, you need to yana neman goyon baya okay And, okay baba you are now happy ah, zan karanta report ne akan korafi wanda aka kawo ma wannan kwamiti wanda nake jagoranta na jamhuriyar kuma na majalisar dokokin jihar zamfara wannan ƙorafi wanda zan karanta ya shafi a magajin garin ruwan ɗoruwa a ƙaramin hukumar mulki ta maru wanda ya kawo kuke ne a kan cire shi da aka yi ba tare da ƙa'ida ba ba tare da biyar tsarin kundin mulkin ƙaramin hukuma ba da kuma jihar baki ɗaya so wannan kwamiti namu kamar yadda aka umarce mu mun zama ba ɗaya ba ba biyu ba kuma mun tuma matsayin mu kira wanda aka korafi a kan shi alhaji mande eh, alhaji wato magajin garin ruwan zuwa muka yi zama da shi kuma muka karantar da shi a muka sanar da shi abubuwan da ake korafi a kan shi dangane da cire shi da aka yi ba tare da ka'ida ba mun yi zama da sakatare rana ta farko sha ɗaya ga wata mai 2015 mun kira majalisar masarautar maru ah, wato sorry honorable uh, chief whip i think you are to read the report before the house and laid it okay during the course of invocation uh, the committee came up with the following that on the 11th day of May 2015, Maru Emir Kamuwal of Magajin Garin Ruwa Abubakar Muhammad Dan Azza By the Emirate Council in May 2015. The petition was referred to the Committee mm. on Public Petition to investigate the matter and the report is finding to the House. Petition called investigative hearing and the report findings to the House. Procedure. Immediately after the petition was referred to the committee, the committee agreed to invite, to invite the petitioner to adopt his petition and also invite the Secretary Moro Emirate Council for a meeting with a view to hearing from Emirate Council from daga hannun magajin gari wanda aka yi mai suna abubakar ɗansa gogen nashi shine ainihin da shi ba bisa ga dalili ba ba bisa ga hujja ba kuma kamar yadda wannan gida mai alfarma ba mu aiki mai yi zama ba ɗaya ba ba biyu ba kuma mun cimma matsayin mai kira wanda ake ƙara wato maru emirate council mun kira su mun yi zama ɗaya mun yi zama biyu kuma ba mu samu wata takamaiman hujja ba Asali ma takardar da aka bashi ba a kosa mata hannu ba a da wannan kwamitinmu ya zauna ya yi bincike kuma ya cimma matsaya ta ba da recommendation game da muka ce wannan eh, honorable house wannan gida mai albarka yana recommending uh, ministry for local government activities affairs da su kawo da wannan magaji abubakar dan azza na ruwan ɗoruwa wanda aka yi tas ba tare da hujja ba ba tare da takamaiman dalili ba kuma uh, kamar yadda ce dukkan wannan petition mun zauna shi ta wani hauji kuma mun ga cewa wannan recommendation shi ne ake zai gabatar da fatar yan wada yan majalisa bisa ga jagorancin wannan ah, mai girma speaker da abuwa mutum wasu alaikum The floor is now open for contribution. Any contribution? majalisa da kuka wasu na yi isa da me da goyi na cewa wannan ba Allah an yi ciki an gano cewa an sarki shi bisa ka'ida ba ko ina goyon bayan cewa a mai da shi bisa aiki shi alaikum a sunana Amurka Hamisu da Nasarawa. Bayan Nasarawa da kuma da Sarkuri. na miƙe ne domin injina zuwa ga shugaban wannan kwamiti da gwamnatin gwamnatinsa bisa ga bazon da suka yi da tabbatar da sun yi bincike kwakwam domin adalci bisa ga wanda aka dakatar ba tabbatar da cewa duk abubuwan da ake zargi a kansa ba ya yakata su ba da girma wannan majalisa da yawon majalisa ina kara kira ga wannan gida mai albarka domin irin wannan matsalolin sadarsuwa da yawa za ka ga mutum kawai an ce an da shi bisa ga duk wani zarge-zarge da ake masa na da sukawar fort mai kyau so alhamdulillahi cewa da kurci mun yaba maka da kai da wani kai wannan aiki allah ya saka muku alheri ƙarshe na goyi bayan a kira zuwa ga ministry for local government a ba su command cewa a gaggauta mayar da waɗannan bayan allah da aka yi bincike a kansu na gode mr speaker Hamish Paolo, uh, my colleagues and uh, the Home members, after extensive debate and deliberation on content of the report under debate, It is the wish of this Honorable House to adopt our recommendation and the prayers of the report, those in support say aye, those against say nay. The ayes have it. Wrongful removal of magazine Garin Orwa and the recommendation as uh, which contain one to is it? Ngumi Emirate Council by Honorable Ruanu uh, Nagambo. These are to prevent an interim report of the outstanding of the Standing Committee on Public Petition, which I'm requesting for the support and uh, support of my of Mr. Speaker and my honorable colleagues to allow me read the petition. Honorable Mr from public petition against district head for Birnin Magaji Sani Bunu in Gumi local government. Mr. Speaker, sir, honorable members, and in my city, number 96 of Tuesday, 19th December twenty twenty-two, received a letter or a petition for and serve them to the Chairman Committee on Public Petition and the Honorable House. The State and Honorable House in this capacity. Wassalamu alaikum. or contribution! over Mikhail Ibn Abi. Mai girma shugaban kasa, amin ki tsaye ne domin goyi bayan wannan tishon na da Imam Jartubi a wannan gida ya karanta akan wannan masaraki magana ta gaskiya wannan mummunan amana ce ce ka matsayin ka na jagora na kuma ba da wannan masaraki ba shi kadai ba ba shi da dukkan sauran sarakunan da ke da irin wannan mummunan tafiya irin tasa salamu da kuma rahmatullahi After the much deliberation, It is your wish to adopt all the recommendations of the report, those in support say aye, those against any. nay. That's happy. Nimagaji Sani Bunu and Gumi Emirate Council are hereby adopted and I rule. Uh, our third uh, and the last item on the report which is to hmm. be presented by one uh, by one by number one other than the chief chief whip uh, As I said earlier, I raised, my name is Honorable Luan Marafa Ankanagambu member representing Antwerp I Arranged to read and present a report, an interim report on the House Standing Committee on Public Petition against District Head of Al Alhaji Mande Abdel Qadir in Gusau Emirate Council. Mr. Speaker, sir, my honorable colleagues, this Honorable House in eh, its eh, sitting number 005, Thursday, 20 September 2023, deliberated on the complaint brought by the people of Peggy Mahe <coughs> against the district head of Luang in person of Alhaji Mandi Abdul <coughs> which during the meeting of the committee made the following observations. Aided the commission of various atro atrocities by the bandits, ranging from kidnapping and killing of some people, and the killing of some people in the area. He also recommended. Recommend, he also accommodated one notorious bandit by name Babas Oho in Pegimai town. Bandit number two giving this committee the opportunity to serve the state and the Honorable House in this capacity. Thank you. floor is open for contribution. Any contribution or Warham is open. Warham is na sake mikewa sunana Hamisu ne faru sarrafa kudu dan majalisa dokta bakwai ta bayan nasarawa da kuma rashin a ah, Spika wannan uban ƙasa daga mai kore da gaskiya ina goyon baya da ƙara ma kwamitin wata ɗaya da suka nema domin su ƙara bincike na ƙwaƙwaƙwaf. Wannan mutumin spika akwai allegations dama da rashiya. a ba shi wata daya amma ni in ni ne yau din ga wallahi cin shi gaba daya yau cin shi assalamu alaikum su uh, kasa uh, minority wave suna na kuma na da haifu sanar da abin baka na magaji na sanar da abin da minority wave Na rufe sanar da sanar da na kuma na da kayan sun kira da kawo sa. rarrakintar hukunta ɗaya ya jaye wani kalma da ya yi na cewa an yi ma'ai ba mace ta haimaci ya jaye ta a masu speaker sa don wani a ah, mai tsawatarwa mace da kuma tsakarar da gida na jaye wani kalma bisa ga nima mace ta haimaci abokin aiki na mai cikin a kan da ya gabatar na wannan uban ƙasa a masarautar kuso. To kiran da ke so in kamar yana kamar wanda ya bayani sun kira shi sun wani da ciki a kai ne amma bincike bai iya tabbatar musu da abin suke bukata ba. Head of Ruwan Bore Alhaji Mandi Abdulkadir in Emirate Council I hereby adopt and I so rule. Mr. Speaker, Mr. Speaker,